Malama Grace Adam kuwa cewa ta yi batun tsadar man fetur da gwamnati ta cire matallafi ya shafi tattalin arziki musamman ma na ɓangaren noma. Kin ga man fetur ya tashi yana affecting kusan komi a society da economy namu. Hmm. Kuma manomai ba za su sami shi da sauki ba, um, teachers ma ba za su sami shi da sauki ba, iyaye ma kai yara makaranta it's going to be a problem. Hmm. So gaskiya ni zan ce da gwamnati za su iya su yi kokari. su duba wannan gefe maganan man fetur nan mm. zai taimaka sosai mm. a tamake um, nigerians gaba daya improving economy na country namu mm. Ki magana manoma ba su same shi da sauƙi ba ta yaya wannan ƙalubalen ya shafi ayyukan noma a Najeriya? eh to kin ga masu noma su dama ba wai za su iya su yawancin su suna yin noman sai a zo a kwashe ne a gonakin su amma kin ga da za su iya su kwashe da kansu ne su kai cikin gari su nemi masu siya za su fi samun kasuwa mm. amma kin ga masu zuwa su ɗiba a gonan su za su kashe fuel ɗinsu su zo so in sun zo siyan abincin a gonaki mm. ta yin a za musu ba mai kyau ba mm. so wanda za su zo siya a hanayensu domin wahalar mai ba wai za su siya yadda ya kamata ba hmm. so kin ga yana affecting nasu a yadda ma za su to su siyar sannan a sake a juye wani shekara kuma a samu um, proceed mai kyau a yi gona hmm. samun taki ma da wahala so maganan petrol gaskiya babban challenge ne hmm. mana a wannan country sannan na biyu da zan emphasizing shine inda za a iya a samu a taimaka a training uh, matashi young people namu a Najeriya mm, mm. zai iya canja musu orientation nasu na zamani because na ga yawancin matashi yanzu kowa na so ya je ma aikin bature ko aikin banki ko aikin teaching and um, aikin uh, ana kiran shi white collar job mm, a aikin gwamnati dai yau aikin gwamnati to inda za a iya ai musu training sosai sai ba za a bar shi a training kawai ba sai a empowering nasu hmm. a ba su support na abubuwan da za su yi kamar um, skill and um, empowerment aikin hannu so in hmm. an samu sun samu wannan support a yi musu training yadda ya kamata su gane from start to finish to kin ga wani lokaci za a ma matashi training amma ba ba su support na kayan aiki ba hmm. to kin ga kamar an yi ba yi ba kenan Honorable Idris Yusuf shugaban kungiyar masu bukata ta musamman a karamar hukumar wase a jihar Filato ya ce magidanta sun tsinci kansu a yanayi mara daɗi a shekarar bara. Alhamdulillah Hajiya Zainab rayuwa su dai godiya. To akwai waɗansu ƙalubalen da ka gani al'umma sun fuskanta a shekarar da ta gabata? Tsakani da Allah mu ne magidanta kuma a yanayin al'amura dai ba abin da ya daga hankali wa jama'a. irin sananin rayuwa ko kwance sadar rayuwa da Allah ya samu ciki a wannan shekara da ya gabata ba don komai ba saboda gaskiya an samu yanayin da akwai magidantan da ci ya zama musu matsala wani yakan kai kwana biyu cikin kunci da tashin hankali wadda kuma zai zamanto ba inda zai kai kuka domin al'amuran duk ya zama kamar nation problem ne hmm. ya shafi jaha ya shafi ita karan kanta kasa to wannan lamari kin ga abu ne da za a ce sai dai godiya amma tabbas matsaloli kan ya faru to kaman ku da kuke da bukata ta musamman yaya wannan eh, matsatsin rayuwar ya shafi eh, ku to lamari ya ja zainab sai dai godiya don in mutumin da yake da isasshen lafiya yana da abubuwan yi fiye da mutumin da yake da nakasu ya yi kuka to shi na kasashe sai dai fa shiru kawai hmm. sai dai kawai abu guda ɗaya wanda nake da tunani a kai ba dukkan na kasashe ne ya zamanto kasashe kamar yadda al'amura yake a gurin mutane ba. Hmm. Yawwa wani za ki ga yana da rufin asiri kamar mutumin da yake da lafiya. Kusan ma yana taimakawa da wasu masu lafiya. Hmm. To amma wani kuma za ki ga abin ya haɗu biyu ne ga sananin rayuwa ga kuma na kasu. Hmm. To irin wannan sai dai ga wanda suke da hali. sukan iya taimakawa da ire-iren wa'annan mutanen don ganin cewa sun samu dan hutu ko da na kwana ɗaya biyu haka amma ba dai a ce ka ɗauke damuwan ko kuma a ɗauke musu damuwan ba don wanda zai yi ma shi ma yana fama. Cikin hmm. da wani lamari ne mai girma sai dai muna fata Ubangijin Allah ya samu samu canjin rayuwan ga wannan shekara da za mu fita ciki. Fatar al'umma shine Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙin lamura a wannan shekara ta 2025 da da da biyar, ma har illa ma sha Allahu. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe, sai mako mai zuwa idan Allah mai kowa mai komai ya sake sada mu. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa. mu huta lafiya. Allahu za ya kare mu baki ɗaya.